الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai tambaya ta farko yana cewa bayan sallama yana yi wa malam fatan alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa malam albarka da lafiya ya jikan iyayen shi da kuma iyayenmu gaba ɗaya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 وصلى الله على أشرف المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولأن أهل مصر كحزم المسلمين بالحمد هذه الأساسية سنة التوراة باب أنواع الشيوخ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله والمسلمين sun takwas kenan babu dan wani sosai wannan malamin su cewa duk wanda nauyin sa yake kanka mahaifinka ne mahaifiyarka ne sauransu ko kace ko yan uwa ne to nan mutum ba zai ba su saka ba abin da yawa jama'a shi ne ba su sadaka kai musu kyauta da kudin ka ai ba sun zanka ba zaka wannan haƙƙi ne wanda yake wajibi da zaka cire ka wa wasu sarka wanda ka bar to tun da kana da kuɗin da zaka cire zakka kana da kuɗin da zaka cire maka a ɗauka saboda haka sai ka tabbata ko bai damu da addini ko bai damu da addini ba da su wannan kuma wani bangare ne daban wanda yake bukatar ka kusan da shi ka zo da shi ka mishi nasiha in ya karɓa ba zai hawa ne amma zai karɓa ba ba zai hana ka kake magana shi na'am tambaya ta biyu yana cewa ya halatta ga irin malamai da ake tura su dawa a cire zarta a siya musu littattafai waɗanda suke ba sa iya wasu littattafan su zarka dai mun faɗi wanda ake yi eh, akwai malam da wa'azi a ciki ina ganin ba malam da wa'azi amma malamai sun yi dabaru eh, inda Allah subhanahu wa ne ya ce Wafi fi sabilillah wa fi ana bayarwa da fi sabilillah to idan ka koma cikin littafin tafsiri wa fi sabilillah jihadi a wannan lokacin aka ce wa sabi sabilillah akwai bangaren da ake warewa na zakka don jihadi fi sabilillah don tsaron ƙasa to yau babu wannan jihadi sai malamai suka yi kokari suka ce to a iya sarrafa su duk wani aiki da ake da Allah gina masallaci fi sabilillah agazawa marayu fi sabilillah ko dai kafai a ke sama ma irin wannan sayan littattafai a zuba a library musulunci fi sabilillah gina makarantun musulunci fi sabilillah akwai malaman da suka ce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 فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمون إنكم وما تعبدون من دون الله حقب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد بنتكلم يا مصطفى العلماء مدرة سلوكي من قوة القوي وأن يكون أن يمشي لا أشرك وأن بابا إن جرى صلى الله عليه وسلم الشكر أبو الولايات يعني في كل قومي mun haɗu a wani masallaci ta da albarka masjid amsar da ke unguwar rogo garin jos domin ci gaba da rushe da ƙur'ani girma kamar da muka saba Allah hana wa alamun da tufa ce da a jiya muna cikin suratul anbiya aya ta biyu ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kudai tar da mu kware da gaske wajen haɗin kai ya nuna mana cewa al'ummar duniya ba ki baya halittu Allah kuma Allah ya halitta su da domin bautarsa annaba da suka zo maki baya sako guda suke ɗauke da da shi shi ne abota ta Allah subhanahu wa ta'ala kar a rarraba amma mutanen duniya ba su ba, sai da suka rarraba rarrabuwa kuwa mai buɗe a al'ummace an karkasu zuwa addinai da yawa wanda addini ɗaya da kawai a bai su ina dina a ba fahim su ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل به وهو في الاخره من الخاسرين. a cikin addinin musulunci ma musulman a duniyance sun ka tattara addininsu sun ya galgala kullu hizbin bima ladayhim farihun ne Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana mana wannan hakika hakikar babu dadi shi kanshi Allah subhanahu wa ta'ala baya sai ce mana wa taqatta'u amrahum bayna na'am وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون Allah ce bayan ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida sai ce wa taqatta'u amrahum bainahum al'ummar duniya sai suka yi yagalka da lamarin su tsakaninsu sai suka yanyanka addininsu da hannunsu Musulun da Allah subhanahu da Allah ya amfani da shi ana yana son wato mu sanya tunanin da kyau da fahimta a nan Allah wajen sarki ya sanya addinin na farko kamar wani tufafi ne baya baya wanda aka babu duk duniya mai riko da wannan tufafin kuma wannan tufafin shi da bautar ubangiji Allah masu wa ta'ala shi da addinin musulunci al'ummar duniya sai suka nemi wuka wa'annan sai su yaƙi nasu su tafi da wani tufafin wa'ancan su yanka nasu su tafi da shi wa'ancan su yanka nasu su tafi da shi a maimako ya zanto addini ɗaya tufafi ɗaya sai zanto tufa daban-daban daban-daban addinai daban-daban daban kana da yahudanci kana da nasaranci kana da majusanci kana da maguzanci ga sunan da yawa kowa ya ja na shi gibi ya ce wannan shi addininsa addinin gaskiyar an bar shi a wani guri daban shi da Allah ke wata qatta'u amrahum bainahum ay qatta'u dinahum ma bainahum sai suka yagalgala addinin su ko ya rike nasa idan kana son ka fahimci wannan bayanin da kyau mana في مجلس في سورة المؤمنون فتقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حزب بما لديهم فرحون الله يسير فتقطعوا أمرهم بينهم زورا أجا أنا وتقطعوا لوو أتم فتقطعوا لفعل a nan wata kaffa'u amrahum nan kawai sai ka tsaya a can fata bai amrahum bainahum zubura to zuburan nan shine karin bayani zuburan ay qita'a sai suka ya galgala addinin a tsakaninsu suka yanyanka suka lallafa zuburan ay qita'an qita'an yanka yanka gunduwa gunduwa kamar da Allah yake cewa cikin suratul kahf atuni zubaral hayy zubar ay qita'al hayy na'am zuburan ay qita'al kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kana mu irin wannan yayi wa manzon sallallahu alaihi wasallam kashi yace inna alladhina farraqu dinahum إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون التي إن الذين فرقوا دينهم للي وأدى سكا بعد دينهم suka ya galgala addininsu yanka yanka wa kanu shi'a suka koma jama'a jama'a Allah ya lasta min shay ba ruwan kansu ji Allah su subhanahu wataala ayar ta sauka ne akan ahlul kitabi gabanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka rarraba addinin su yanka yanka mana yanzu wato rarrabuwar da ke tsakanin ahlul kitabi wanda ba musulmi ba kun san ya ninka da musulmi kuma gabar da ke tsakaninsu ma ta fi gabar da ke tsakanin musulmi shi na masu wani tare ce da wanzan sa na sabihin fushe ba kai masu inda ba abu ila ba da mazan su yana da Allah Allah zai hukunta su ne wata kafa wa amurahun bayan sai suka rarraba suka yayyanka addinin su tsakanin su Allah ce kullun ilaina ma shaku kowace jama'a daga cikinsu masu farin ciki da addininsu da abin da suke rike da shi to Allah ya ce ilaina masu kamar da ce a can kullun hisbi da maladaihin ko kowace jama'a suna farin ciki da abin da suke tare da shi na addininsu Allah ya ce ana lallai lallai ilaina kuma za su kuma abin da yake fa bayan nan wallahi sallahi da yawa su sun cewa ba ba kan tabbaki suke ba amma ke su bari wani yana yin addinin ma wai dan ya ka haushi wani wai shi ya yarda ya shiga wuta kawai dan ya ba ka haushi Allah kuwa duk wasu hujjojin da za ka iya bayyana masa ya ga musu cewar wannan abin da kake kai ba fata ne ba gaskiya ba za ka bayyana masa kuma ya gane ya fahimta amma wai tun da ya riga ya sha lada kai makiyi shi shi makiyi ka ne to gwara ya je sauka Allah ya shirye mu Allah muna fatan ka shiryar da mu ka nuna mana gaskiya kai babu ikon ne Allah ka hana mu bin son zuciya faman ya'mal فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له شاكرون التي فمن يعمل من الصالحات دون ذلك تعيش من قريب وهو مؤمن أما الشرعية تسمون duk wanda zai aikata aiki na kwarai matukar yana son ladan lahira a gurin Allah to sharadi ne zan tubu malam wanda yana nuna maka cewa wanda ba musulmi ba ko mun kirki shi a nan duniya malam hasararre ne yake a mutane suka shiga rudani idan suka ga wanda ba musulmi ba kirki shi ya fi na musulmi ya taimaka wannan ya taimaka wancan yana da shi hali yana da kaza kai wani ma sai ya yanke masa cewa kaiwa da ɗan aljanna ba ga musulmi yana da tsare ba to malam matukar duk kyautatawar ka ga mutane wallahi idan ba ka kyautatawa Allah ka kade ka shi bauta ba to babu wanda ya kai ka kaɗai ta gurin Allah ai kyautatawar bangare biyu kyautatawar hali kyautatawa halittun duniya wannan wani abu ne ba. da musulman su da wanda ba musulmi ba har ma da dabbobi ana su kyautata musu Allah ya ce wa ahsinu ku kyautata kyautatawa Allah kuma ya za ka yi ka kyautatawa Allah malam ka yarda shi ɗaya ka bautata masa dokokinsa umarni da haji ka bi sau da kafa ka gama kyautatawa halittu ka kyautatawa Allah sai ka shiga aljanna amma ka zo ka kyautatawa halittu suna ta yabanka Allah da ya halicce ka ka ce baka sai shi ba wallahi ta za mutum ta za shi irin wannan maganar ma'anar kawai Allah ya yi ta ba malam a cikin suratul nisa ومن يعمل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا الله يشوى من يعمل من الصالحات دون زائك زائك نبغي من ذكر أو أنثى جنس النبي يقوم شيء wa huwa mu'minun shar'i shi ya zanto mu'min musulmi Allah ya fa ulaika da kulludan wannan su ne wanda za su shiga aljanna wa la yuzlamuna nafira ba za a cuce su ba ko da da daidai gwargwadon hancin da a cikin abi amran Allah ya ce fastajaba فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عند عنده حسن الثواب الله يجي فاستجاب لهم ربهم addu'ar su. عائشة أدوارس أني لا أضيع عمل عامل منكم cewar ni ba zan salwantar da aiki mai aiki da cikin ba. Min zakarin a hukunsa, sawa'un namiji ne ko mace ba a hukun min ba wani sashi ko daga wani sashi. fallazi na hajar wa'anda suka yi hijira daga makar zuwa madina wa ukuri don biliyari aka fitar da su daga gidan da jinsu wa ƙozofi aka cutar da su domin allah wannan hayar ta sauka lokacin da matar manzara sallah sallama ɗan musulma ta ce me yasa ne a wajen hijira ake ta ambatan maza maza maza su ba su ji ana ambatar mata ba sai aka ƙara wa'anda suka yi hijira ne ta karin a ƙorta wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu suka yi yaki aka yaki su abin da daukar kamar da alhu su yi haji lalle na rantsa sai na kankare musu kurakuran su wa law dakhalannahum da ta min ta al-anhar kuma lalle lalle sai na shigar da su aljannoni wanda kokorin musu ke guda da kace su sawaban min indillah la dace daga gurin Allah wallahu indahu husnul thawab amma shi ke da ladan ne في سورة النحل الله يقول من عمل صالحا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنبذينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah ya mana amila salihan wanda ya aikata min kwarai min zakarin aw unsa daga jinsin namiji ko mace wa huwa mu'minun shar'i ya zanto yana mu'mini Allah ya zai gida fi duniya da lahira wato mu abin da Allah ya sa muka abin da Allah ya ba mu muka dani wa wa'ada ba musulmi ba da su su ne mu fadan duniya ba haramta ba su can lahira an riga haramta musu komai girkin su a nan duniya ba su da ta mu kuma idan ka aikata nan kwarai ka bi Allah subhanahu zaka samu nan zaka samu ka shine rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar karshe Allah yake ulai ka lahum nasibun mimma kasabu mu muke da rabo mai wadi mana kai imani ka duniya ka na lahira ka bore babu abin da yake wannan shi sa Allah yake fala nuhyiyannahu matakar akwai imani fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu jiyar da shi rayuwa mai daɗi malaman tafsir da suka ce rayuwa mai daɗi kaga na farko za ka samu koshin lafiya na biyu arziki halalan fayyiman arziki wanda babu haramun ciki malam kasar akwai bambanci tsakanin arziki mai haramu da arziki da babu haramu masu cin haramun nan a nan duniya ba ba sa jin daɗi duk sanda tunanin su ya kai wannan kuɗin fa haramu ne malam sai ka sun ci wani iri ba daɗi rayuwa ga kuɗi suna wanka a ciki amma ba da daɗin rayuwa amma malam ka idan ka san cewa halal ne halal ne sosai babu haramun kuɗi a ciki wannan za ka yi bacci mai daɗi ka tashi cikin farin ciki ka yi bacci cikin farin ciki ka mutu cikin farin ciki wannan shine falanuki yanahu hayatan tayyiba sannan kuma koman kankantan abin da Allah ya baka ka gamsu shi to bai tsaya nan ba sai Allah ya ce wala nadi yanahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu gobe kiyama kuma Allah ya ce mun rantsi za mu musu sakayya mai kyau fiye da abin da suke aikata mafi kyau za a ba su bi ahsani ma kanu ya'malu ta shi sa kar musulmi ma ya tace wai nan duniya ba da ta mu ce lahirar ba ta mu kul man harrama zina Allah allati akhraja li ibadi wa tayyibati min ardis kul hiya duniyar ma ta wata rana wani bawon Allah ina ce alhamdulillah ya fito shi ya da wani bawan Allah da ba musulmi ba to alkazu ya ya fito cikin walwala a ƙoshe ga tufafi mai kyau ga hula mai kyau ga alkakken ba ya fito yana nuna alamun jin daɗi shi kuma wanda ba musulmin ban ya fito cikin ƙasƙanci da wulaƙanci da talauci na fita hankali sai ya tsaya gaba sa sai ya tsaya da shi yace annabin ku yana cewa hadisi da cikin sahih bukhari ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir duniyar da ka gani kurkuku da na mu'min amma kuma aljanna ne na mai na kafir sai ce fa ayyu jannatin ana fiha wa ayyu sijnin anta fi kalle ni da kyau wace aljanna nake ciki a yanzu kuma kai wani kurkuku ne yanzu kake ci shi fa bai gamsu da wannan hadisi ba kuma wallahi hadisin gaskiya da kuma haka yi da yake Allah ya bashi basira sai ci kai yanzu duk wannan talauci dan da ka san ka da ɗin da Allah ya maka gobe kiyama kai ka san kai ka san cewa yanzu kana cikin aljanna ni kuma da kike gani na cikin walwala inda za ka gane irin shirin da Allah ya yi masu da aljanna da daɗin da yake ciki to da za ka san cewa yanzu haka shi kuma kuma shi saboda haka Allah ya samu gore na gore can faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min duk wanda zai aikata aiki na ƙwarai da sharafin ya zanto shi mu'mini ne Allah ya ce fala kufrana li sa'ihi ba a inkarin aikinsa ba a maida masa aikinsa ba a juhudin aikinsa ba a in karban aikinsa Allah ya ce wa inna lahu katibun za mu sa mala'ikun mu su rubuta ayyukan da alkhairi kuma a yi mai sakayyar da alkhairi gobe kiyama wa haramun وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون التي وحرام على قرية حرام من أكوة القرية أهلكناها لمك على الإنسان أنهم لا يرجعون شيء والخلاص أو wannan aya tana fassara da bata guda ko ta fassara ka dauka ka yi daidai wasu malaman tafsiri suka ce wa haramun ala qaryati haramun ne ga wata alƙarya ahlaknaha da muka halakar da ita lokacin da ta yi zunubi a doron ƙasa gari ne guda aikinsu sabon Allah sai Allah ya halakar da su baki ɗaya Allah ya ce haramun ne ga wannan alƙaryar annahum la yarji'un cewar lalle wannan alƙaryar ba za ta sake dawowa don duniya ba sai aka ce wannan ladan za'ida au mazida din taki idan kana son ka san takdirin maganar ka cire wannan ladan la yarji'u da ka cire sai maganar ta komo harumu ala القرية allati ahlaknaha annahum yarji'una ila dunya an gane? Abinda ayar take tabbatarwa gaske shi ne mana duk mutumin da ya mutu zai tauba sawa'un halakar da su aka yi ko ba halakar da su aka yi ba duk mutumin da ya bar wannan duniyar da muke ciki ya koma barzan ya tafi kenan ya yi baya baya da wannan duniya ba za a kara gare shi ba matakan rayuwar guda biyar mataki na farko kafin ma a yi cikinka kafin babanka ya auri mahaifiyarka kana na kana existing kana rayuwa التي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لن يكن شيئا مذكورا a lokacin ba san ka ba ba sunanka ba kalanka ba shiftinka ba komai naka a duniya kuma shi Allah ya mataki na biyu a yi cikin mutum zai yi rayuwa cikin mahaifar mahaifiyarsa wata tara wannan matakin na biyu ya fi na farko girma kai kana nan an san ka suna ne kawai baka an gane ko sannan kana rayuwa kana cin kana sha ta hanyar mahaifiyarka inda kake zaune duhu ne ba haske sannan kuma wata tara kawai za ka yi ba za ka ci ba ko ka shi kaɗan mataki na uku shine wannan duniyar da muke ci kaga kana ƙara gaba matakan rayuwar kana ƙara gaba suna ƙara faɗi a cikin mahaifar mahaifiyarka kai kadai da ba kowa a gurin kana zuwa nan duniya sai ka tarar da mutum wajen biliyan takwas ke da daga cikin su akwai hasken rana akwai wata akwai akwai akwai taurari akwai tsaunuka akwai tekuna akwai mutane akwai aljanu akwai mala'iku ga abubuwa da yawa kai kuma za ka yi rayuwa tsakanin su ba wata tara ba nan za ka yi shekara tsakanin sittin da saba'in idan kamar wannan rayuwar yanzu idan mutum ya zo wannan rayuwar zai iya komawa cikin mahaifar mahaifiyarsa zai yiwu akwai wanda ya taba zuwa nan duniya ya ce ni na tafi da wannan rayuwar zan koma inda ta fito to hakan nan idan ka bar nan ka shiga barzahu barzahu kuma ya fi nan gurin faɗi da yawan jama'a idan nan biliyan takwas ne a barzahu ma nan akwai tiriliyan tiriliyan tiriliyan tun zamanin annabi adamu alaihi salam suna da suna rayuwa idan nan duniya za ka yi shekara 60-70 a barzahu ma nan za ka iya shekara 100 to hakan na daga barzahu idan Allah ya tada kai gobe kiyama matakin rayuwa na ƙarshe shi ne gobe kiyama shi ne rayuwar gobe kiyama ba mutumin da zai ce shi baya son wancan rayuwar zai dawo cikin barzahu ko zai dawo nan duniya kafirai ma in suka ga abin da dama cewa suka yi arji'na na'mal farji'na na'mal salihan ghayra allati kunna na'mal Allah ya ce awalam nu'allimkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akum an-nabi kalla بل هي هو كلمة هو بل هي كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعث. saboda haka wannan shine ma'ana ta farko idan ka bar wannan duniya ba za ka sake dawa wannan duniya ba ma'ana ta biyu Allah na cewa haramun ala ce, haramun daga wata alkarya a halakanaha da muka halakar da ita da ta yi zunubai da yawa a doron ƙasa an halakar da ita a nan an musu tada duk azabar da rafi wurin kiyama to wannan al'ummar Allah ya riga rubuta cewa su ba za su tuba ba saboda Allah subhanahu ta'ala ya san makomar kowa kuma ba Allah ne hana su tuba ba a'a Allah ya san ba za su tuba ba sai aka rubuta ba za su tuba ba annahum la yarji'un cewar baya sun yi laifi ba za su dawo daga laifin su su karbi gaskiya ba ba za su tuba ba ma'ana ta uku wa haramun ala qaryatin ahlakna haramun ne ga wata alƙarya ta muka halaka da ta annabi duniya annahum la yarji'un cewar su ba za su dawo gobe kiyama su gamu da Allah ba wallahi duk wanda ya mutu ya mutu ya da Allah sawa'un ka aikata nan kwarai ko ba aikata nan kwarai ba sai ka tabbata حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيوشين ذات تبود على القيامة التي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج a duk lokacin da alamun alkiyama da farko-farko manya-manya su soma bayyana daga cikin alamun tashi alkiyama akwai ya juwa majuj hatta idan futihat ko futihat ya ma majuj har zuwa lokacin da za a bude katangar ya ma majuj su fansama duniya wai wane ne ya ma majuj na ga mutane sai yi wasu wasu da aka nufa ba menene ya jujo ma juju malamai suka ce kalimomi da guda biyu wasu malamai suka ce ba kalimomi ne na larabci ba kalimomi ne na ajamiya na ajamawa amma mafi ingancin magana kalimomi ne na larabci tunda suna cikin alkur'ani mai girma bilisanin arabiyyin mubin malaman da suka yarda cewa kalimomi ne na larabci sai suka musu fashin baki ya ajuju daga me aka ɗauko sai aka ce an ɗauko daga wuta balbal namu a ajita an kunna wuta tana ci balbal daga nan aka yi ishtiqaqi kalmar ya'juju wasu malaman kuma suka ce a'a daga kalmar ujaji ne shine idan ruwa ya yi shirin shirin yawa mai shawa wala ya yasma yasawi al-mahraj hadha 'adlun furatun سائغ شرابه وهذا ملح أجاج يأجوج ومأجوج مأجوجكما أن دوم كلمة لديك اضطراب موتي أن قاله كما دعا الله يتواجد سورة الكهف وتركنا بعضهم يومئذ يموج ماذا يموج موجا وموجان نعم. مأجوجي domin an sun fito motsi suke a doron ƙasa ya juju wa majuju malamai sun yi ittifaki cewa su daga 'ya'yan annabi adam daga ƙasa jikan annabi ko ɗan annabi nuhu alaihi salam da ake ce masa ya fito wanda yake turkawa daga bangaren su suka fito su ya ajuju wa majuju daga turkawa suke saboda haka mutane ne suna da nasaba da annabi adam alaihi salam akwai ma hadisin abu sa'id al-khudri cikin bukhari da muslim hadisin yana cewa gobe kiyama Allah zai kira annabi adam alaihi salam domin ya ji ma juju ayyansa ne kamar yadda goma ayyansa ne sai Allah ya ce da ya sai Allah ya ce da annabi adam alaihi salam ib'ath ba'than nar ɗebo min ɗan wuta daga cikin mutanen annabi adam alaihi salatu siyo ya Allah ba su nar kuma a cikin jikoki na to su wane ne ba su nar me kake nufi ya Allah sai Allah ya ce masa min kulli alfin tus'una wa tis'una wa tis'un daga cikin kowane mutum dubu za ka nemo man ɗari tara da tasa'in da tara su ne ɗan mutum mutum ɗaya ne kawai zai shi aljanna wallahi hadisin yana cikin bukhari da a lokacin da manzara sallallahu alaihi wasallam ya furci wannan magana sai ya ce wa indahu yaj'alu al-wildana shiba wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adab Allah a daidai a daidai wannan gaban ne daga tarbiya na kanana gobe kiyama ya rubuta tara biyar kan shi furfura saboda bala'in ranar mace mai ciki wata biyu wata uku sai ta haihu ba wai don lokacin yayi ba saboda bala'i na wannan ranar kaga mutane kamar suna cikin maye sun sha giya amma ba maye bane azabar Allah ce ta yi tsanani Sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ga musu wannan hadisi kowa cikin sa ya sai suka ce ya rasulullahi wa ayyuna zaka wa wannan mutum ɗaya da zai shiga cikin mutum dubu ɗari, to wane ne kuma a cikin Na za a ce ku kwantar da hankali ku kwantar da hankali ku abin da ake nufi da wannan wannan mutum ɗari tara da tasa'in da tara dukkan su daga cikin yaju da maju saboda su ƴaƴan annabi adam da ayi jama'a mun fahimta saboda su ƴaƴan annabi adam ne alaihi salam saboda haka a cikin su ne su ne duka za su shiga wuta a cikin mu ne za a samu mutum daya a cikin mu ne za a samu mutum daya a cikin su ne za a samu mutum ɗari tara da tasa'in da tara Allah ya rufa mana asiri amin Allah ya ajuju wa ma'ajuji dalilin da zama sun nuna za su bayyana cikin alkur'ani dalilai da dama su nuna cewa ya fi domin gaskiya da za su bayyana kuma suna nan a yanzu haka a raye tausayawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ya san cewa ba za mu iya rayuwa tare da su ba shi yasa aka katange su ba su ba amma suna nan suna shirin zuwa wannan mana mu leka cikin suratul al-kahf ko حتى إذا بلغ بين السدين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما أكرهه؟ نعم أوكي نعم قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زمر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما فما استطاعوا أن يظهروا وما na له نقلا Allah ya ce zulkar ne da ya ci ba da tafiya a doron ƙasa kun san babban sarki ne wanda ya shugabanci duniya baki ɗaya da shi a zamaninsa da annabi suleiman a zamaninsa da bukutu nafar a zamaninsa su uku ne wanda suka yi mulkin duniya baki ɗaya kowa na karkashi ya ci gaba da tafiya har zuwa lokacin da ya so ya tarar da waɗansu mutane tsakanin duwatsu guda biyu ba sa fahimtar magana kowa daga yaren su sai yaren su ba sa jin yaren kowa suna ganin salama suna jin sunansa sun san shugaban su sun suka ce ya kai zalkarnai ga waɗannan mutane mugaye fa suna son su fito su ci su ne ya juga mani mu muna fi kusa da su fa har na ja'alu daga harjana ala taj'ala bainana wa bainal musadda Kun ka yadda za mu tara maka kuɗi haraji sai ka gina mana katanga mai ƙarfi tsakanin mu Zaukar ne ya ce ai sarautar da Allah ya bayar da ilimi da ƙarfi da Allah ya bayar ya ci ku tara min ba na buƙatar kuɗin ku abin da nake buƙata kawai ku ba ni ma'aikata sannan ku tara min kayan aiki kayan aikin da nake so gare ke so ku zo min da zubar alhaji kai ma yankan kun ƙarafuna ku tara mun to idan mun tara su idan za mu kawai ci tsakanin wayannan zuwa su guda biyu inda kuke zaton za su kullu suka dinga kawowa suna tarawa suna dorawa kan juna suka dinga tarawa har sai da abin ya zo ya yi daga duwatsun guda biyu mai na sandai sai kunna wuta bulkar ne sai kunna wuta karkashin karfin sai ce ku hura aka ci gaba da horawa hatta idan ja'alahu naran har sai da ainihin wannan karafa suka yi jazar wuta قال آتوني أفرغ عليه قطرة da دلما سيزم دلما أتيسي سكنالك دلما شين الله يتي فمصى وأن يظهرون su ba su iya su ya juju ma juju ba su iya sun haura su kan katangar ba wa mastafa'u lahu naqaba kuma ba su iya sun huda katangar ta ƙasa ba subhanallah kuma sai katangar ba kuma ba su iya sun hula katangar ba. Kuma fatar da aka akwai hadisin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wanda ibn kasir ya kawo karkashin wannan aya yake cewa kullum waye wanda sai ya duba maji sun zo huda wannan katangar idan suka yi ta hudawa suka yi ta hudawa har sai sun fara ganin hasken rana sai su tafi sai su ce bari mu koma gobe sai mu zo mu ci gaba kafin su zo gobe sai wuri ya dawo yadda to ta na za su fito a kwana a tashi a ɗan su Allah ya ce um, Allah ce bayan wannan sai ya ce kada haza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan shi dokar ne da yake cewa wannan rahama ce daga gurin ubangiji na kuma idan lokaci yayi da tashi ba wannan katanga karfin da aka gina zai zo ya rubuce ba ta kayan na gargaci daga nan sai ya ji gurbaci su hadith ya inganta cikin Bukhari da Muslim hadithin Ummu Habiba bintu Abi Sufyan tarwaito cewa wata rana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakin Ummuna Zainab bintu Jahsh radiyallahu anha ya shigo ɗakin a fusace a fusace a firgice yana cewa wailun lil arab min sharrin qad tirka larabawa da wani shirin da ya kusa فتح اليوم من رد مأجوج يأجوج ومأجوج هكذا sai annabi ya ce yau dan nan tun da wannan zamanin fa ya ce yau dan nan ya jujuwa ma sun bude wannan katangar iya haka malamai suka ce sun yi hada asababa da ibhar har ma matarsa ta yi mamaki ta ce ya rasu da mahi a nan da fi da salihun shi zai yi nuna mu taru mu halaka alhalin akwai mutanen kirki cikinmu sai manzara zara sallar da rashin ce kai su kasura khabat ya ce in za mu yi halaka mai kidaya matakar sabo ya yi yawa wanda ku da gina bada ku ne minkum khassa wannan dalilai ba da suna nuna cewa ya yi gaba shi gaskiya za su bayyana kuma suna da bala'in yawa hadisin manzara sallallahu alaihi wasallam ce ko da ɗaya daga cikin su idan ya zo wannan duniyar kafin ya mutu su ya san ƴaƴan da basu su kasa dubu ba dubu to ba ba da kai mutum ɗari tara da ɗari da tara cikin wuta ba mutum ɗaya kawai ya haifi aƙalla dubu wanda bai haihu ba a cikin shi wanda ya haifi ƴaƴa dubu mana wannan lamarin da muke magana kuna ganin kamar sun yi idan idan suka bayyana fa malam ba za ka mutu wallahi tallahi ba za ka mu zara sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin da za su bayyana idan wannan katangar ta rushe kamar yadda aya take cewa a nan wa hum min kulli hadathin yansilun daga kowane tubu gangaruwa kawai suke kai ka ce kiyashi aka tubu za su zo su mamaye duniya za su bayyana ne lokacin da tujjal ya riga ya zo ya tafi ko kuma ya riga ya zo annabi Isa alaihi salam ya sauko ya je ya kashe tujjal ya yi gama rayuwarsa shekara bakwai tare da sahabbansa yana dab da barin duniya kawai sai a turu da wancan bayan Allah Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai yi wahayi ga annabi Isa alaihi salam cewa ga bayina nan na turo su na qibala da ahadin ba mutumin da yake ya tsaya ya shi wallahi ko Trump ne wallahi bai tsaya ya shi kai ko da ya mutu wallahi bai tsaya saboda haka kwashe bayina in yi Allah ka kwashe bayina baki daya daga wannan duniyar da kuke ku koma kan tsori sai na can kasar fulani ku ya gurin sai waɗannan mutane sun gama rayuwar su bar doron ƙasa sai ku fito annabi Allah ya kansa bai ce zai yi jihadi ba bai ce da sahabbansa su shirya a yi jihadi ba a yadda Allah ya masa waye aka zai tattara mutanensa su je kan tsori da su su kuma ya jujo ma jujo idan suka bayyana mai za su yi a wannan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da farko duk wani ruwa da ka sani duk wani rafi da ka sani duk wani teku da ka sani za su kama shi ruwa za su shine duka atlantic ocean pacific ocean indian ocean ocean ocean ocean dukkan su ce sun shige abinci da suke doron ƙasa za su gama cinyewa kakam har itatuwan nan sai sun cinye su idan sun cinye duk wani ɗan adam da suka sun ciwo yana doron ƙasa sai sun kashe idan suka gama da wannan sai su ce to mun gama da waɗanda suke doron ƙasa yanzu sauran halittun sama mu je mu yaki da su za su yi harbin kibiya sama sai kibiyar ta dawo da jiki su ce a mun gama da waɗanda suke sama ba mu zama ni ikon Allah ba kun sojojin da za a tura musu tsutsotsi ne kawai cikin hancin dabbobi irin suna birni da kai Allah zai turo da tsutsotsi su dinga cinye musu wuyansu wannan tsohonin su ne za su gama da su a cikin dorin kasa baki ɗaya idan suka mutu kuma bala doron kasa ya zan kuwa ne kawai gawawaki ne kawai na yadu da mazu su ba yadda za a yi su annabi ya yi sa ya sarafi ya zai ko ya kai gawawaki ga wani ya rasa ya zai zai koma ya roƙi ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya turo da wasu tsuntsaye mana duk wanda fa ne da zan karanta muku zuma lokaci sai Allah ya turo da wasu tsuntsaye wannan tsuntsayen su ne za su su ɗiɗi su ta su suna zuwa wa'yansu dazuka suna suna yarwa har idan sun gaba tsarkake duniya ba ki tashi annabi Isa alaihi suna ya fito da mutanensa su ci gaba da rayuwarsu to a wannan lokacin fa mana alamun tashi ba wasu kusan kai shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزل وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه، جماعة المتابعة في بيان كمان إن شاء الشمس